A yayin shirye-shiryen bikin Kirsimetin bana da al'ummar Kirista ke marmarin zuwan sa'a duk shekara wanda yake zuwa ranar 25 ga watan Disamba inda mabiya addinin Kirista ke tunawa da haihuwar Isa almasihu. Sai dai bikin na Kirsimeti a wannan shekara ya sha bamban da sauran shekarun da suka gabata. ganin cewa yadda al'ummar Najeriya ke cikin matsin tattalin arziki da ke matukar tasiri a tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum. waɗannan muryoyin wasu 'yan najeriya ne da ke shirin fara gudanar da bikin na kirsimeti inda suka shaida yadda matsin tattalin arziki ke tasiri a shirye-shiryen bikin na bana suna na kuce tawariya hansen gaskiya aka ce maka ana shirye-shirye ba yanda za mu yi don mun shiga wani tsaka mai wuya za ka ga krista wanda ya saba shirye-shiryen shi tun daga januwari yanzu ana ta hanyar harkan abinci wa zai yi maganan wannan kawai sai dai mu yi tun da mun riga mun shiga wani zamanin da haka ake turawa ba wani shirye-shirye fa kawai mu dai fatan mu shine a yi a gama lafiya Suna sunana penina jeji ali a gaskiya yanayin bikin christmas ya sha bamban amma za mu yi shi a cikin yanayin tsadan rayuwa wanda komai ya hau za mu yi malejin rayuwa kamar yadda muka tsinci kanmu na wannan zamani. A hirarsa da muryar Amurka, Pastor Joshua mai kuɗi matazu ya ce duk da halin matsin tattalin arziki da ake ciki, kamata yi da al'umman Kirista su mayar da hankali wajen ibada a wannan rana, ba wai shagulgula ko kuma kashe kuɗaɗe babu lissafi ba. To, alal hakika idan muka yi la'akari da abin da ke wukana ko matsin tattalin arzikin ƙasa da muke fuskanta a wannan hakika ba a taɓa ganin irin ba ma akwai matsin tattalin arzikin ƙasa kwarai da gaske to kristafa ya kamata ya samu ganewa da cewa kirsimati fa ba wai eh, eh, eh, cin kayan ƙwalam da makwalashi ba ne a'a kirsimati fa ba wai sa kaya masu tsada ba ne kirsimati ba ba wai shan shagali ba ne shi ne kirsimati a'a amma Kirsimati tunawa ne da zuwan Yesu Kiristi a duniya a matsayin mai ceto don haka muna bukata mu shaida shi da abin da muke da shi ba wai abin da baka da shi ba A ɗaya ɓangaren, tashin goron zabi da farashin sufurin motoci a ƙasar ya jefa 'yan ƙasar cikin wani yanayi, musamman ma a wannan lokaci na shirye-shiryen gudanar da bikin na Kirsimeti. Hakan ya sa na tuntuɓi Bulama Kaku Ali da ke matsayin shugaban ƙungiyar NURTW reshen jihar Yobe, inda ya shaida cewa. Abin da yake hawa hawa kudaden mota a gaskiya tsadan kayayyakin mota da tsadan mai. kasu tsadan man shi yake kawowa hawa kayaki ko ma na kwanan menene duk abin da aka ɗauko za a ɗaura akan sufuri shi ya sa lokaci muke samun hawa hawa kuɗin fasinja da kuɗin kayaki na tafiye-tafiye ko na ɗaukan kaya to shine yanzu dai abin jira a gani shine yadda saukan farashin litar man fetur zai yi tasiri wajen sauƙaƙa lamura a ƙasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya